Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio VOH har suka kamo a cikin shirin sun safe talata Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Ami fassara kuma zai karanto. Bayan sai mu kawo muku shirin na muryar masu saurari tare da Hassan Barka. Shirin na duniyar mu a nan tafi. To bayan sa sai mu kawo muku shirin na tarbiyyar iyali tare da Muhammad Awal Kunya. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. da fatan masu su gyara zama kuma za su jaɗin shirin. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya tattauna da tukuransa na ƙasar faransa wato emmanuel macron dangane da taron vienna na tattauna shirin nikila ƙasar iran a lebanon kuma basil ya ce lalacewar tattalin arzikin kasar shine babban matsalar kasarsa an gudanar da taruka na nuna goma ga al'ummar falastinu ta duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya tattauna ta wayar tsakanin sa da takwaransa na ƙasar faransa emmanuel macron dangane da al'amura da suka shafi ƙasashen biyu da kuma musamman batun tattaunawa dangane da shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran da aka soma a jiya a birnin vienna na ƙasar austria kamfanin dillacin labaran erna na ƙasar iran ya kara da cewa tattaunawa tsakanin shugabannin biyu ya kai na tsawon awa guda da rabi kuma batun ɗauke a ƙasar iran takunkuma tattalin arzikin da aka ɗora mata shine ya mamaye tattaunawar taso a jiya litinin 29 ga watan nuwamba ne aka koma kan teburin tattaunawa tsakanin ƙasa iran da ƙasashe hudu a hada da ɗaya wanda suka rattaba wa yarjejeniyar jcpoa hannu a shekara ta 2015 wanda kuma suka rage cikin yarjejeniyar bayan ficewar amurka daga yarjejeniyar shekara ta 2018 shugaban raisi e ya bayyana cewa mataki na farko da za a ɗauka a wannan tattaunawar shine ɗagewa ƙasar iran wannan takunkuman kafin a yi wata maganar shugaban jam'iyyar 'yancin mutanen ƙasar lebanon jubran basil kuma tsohon ministan harkokin wajen ƙasar ya bayyana cewa lalacewar al'amuran siyasa ta ƙasar lebanon Shi ne babban matsalar da ƙasar take fuskanta a halin yanzu sannan manufar jam'iyyarsa ita ce kubutar da tsarin tattalin arzikin ƙasar daga faduwa da wargajewa tashar talabijin ta russia liyom ta nakalto basil yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya litinin ya kuma ƙara da cewa maido da kudaden ƙasar wa'anda manya-manyan 'yan siyasa 'yan majalisar dokoki da kuma wa'anda suke faɗa a ji suka sace shine babban abin da ya kamata a sanya a gaba don kubutar da tattalin arzikin ƙasar lebanon daga rushewa kwata-kwata shugaban jam'iyyar 'yancin mutanen ƙasar lebanon ya ƙara da cewa jita-jita ta cewa iran ta mamaye al'amuran siyasa a ƙasar lebanon ba gaskiya ba ne kuma wata dabara ce ta kwace ikon ƙasar wanda wasu masu faɗa a jiya ƙasar suke yadawa don cimma mummunan manufofinsu basil ya kammala da cewa a irin wannan halin dole ne mutanen ƙasar lebanon su damu da kuma nuna rashin amincewarsu da yadda al'amura suke tafiya a ƙasar jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid takrabanci ya bayyana cewa goyon bayan da ba iyaka wanda amurka take bawa harjiksa isra'ila shine yake hana kwance ɗamarar masu makaman ƙare dangi a yankin gabas ta tsakiya kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto takrabanci yana faɗar haka a jiya litinin a wani taro na musamman da aka shirya don tattauna batun kwance mara dukkanin kasashe masu makaman kare dangi a yankin gabas ta tsakiya daga karshe takarabanci ya ce a irin wannan halin dole ne harci ƙasar isra'ila ta shiga cikin yarjejeniyar npt ta kwance damarar masu makaman nukiliya a duniya sannan hukumar iaea e ta binciki dukkanin cibiyoyin makamashin nukiliya ta haramci ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran iran ta sanar da cewa an fara zaman shawarwari zagaye na bakwai a birnin vienna na kasar austria domin farfado da yarjejeniyar nukiliyar kasar tare da halartar kwamitin tarayyar turai mai shiga tsakani gami da rasha da sin jamus birtaniya faransa da kuma wakilan kasar ta iran mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran ali bakari kani wanda ke jagoranta tawagar iran a birnin vienna ya jaddada cewa burin farko na iran a zaman shawarwarin shine soke dukkanin takunkuman tattalin arziki da aka dorawa wa ƙasar sabon zagayen tattaunawan zai zama irinsa na bakwai kuma na farko bayan da shugaban iran mai ci wato ibrahim ra'isi ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar iran a cikin watan augusta da ya gabata wakilin ƙasar rasha a tattaunawar mikhail olyonov ya bayyana cewa muna da kuduri mai kyau ta fuskar ganin cewa an sami nasarar kammala shawarwarin daga watan afrilu zuwa watan yunin bana vienna ta karbi bakoncin zaman shawarwari shida a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar tare turai domin ceto yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliya ƙasar iran bisa la'akari da ficewar amurka daga cikin yarjejeniya a shekara ta 2018 a lokacin mulkin tsohon shugaban kasar wato donald trump a jiya ce aka gudanar da tarurruka na nuna goyon baya ga al'ummar falastinu ta duniya a majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasashe daban-daban majalisar ɗinkin duniya ce ta ayyana ranar 29 ga watan nuwamba a matsayin ranar nuna goyon baya ga al'ummar falastinu ta duniya a ranar 29 ga watan nuwamban shekara 1977 ne dai majalisar ɗinkin duniya ta amince da wannan rana da ƙuduri mafi rinjaye inda ta ayyana ranar a kalandar duniya tare da yin kira ga ƙasashen membobi a majalisar da su sanya wannan rana a cikin kalandarsu da kuma raya ta a kowace shekara a wannan karon dai majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da wani taro na musamman a jiya litinin wato 29 ga watan nuwamba na wannan shekarar ta 2021 taron da ya sami halartar membobin majalisar da kuma shugaban babban zauren majalisar gami da shugaban kwamitin tsaro da kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a cikin ƙuduri mai lamba 37 fasila 60 na rana ɗaya ga watan disamban shekara ta 2007 babban taron majalisar ɗinkin duniya na lokacin ya yi kira ga kwamitin kare haƙƙin al'ummar falastinu da gwamnatin falastinawa da su gudanar da biki a ranar haɗin kai da nuna goyon ba ga Ulmar Falasɗinu da gudanar da taron al'adu tare da haɗin gwiwa da gwamnatin Falasɗinu. masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan To a gaida Tahir Amin da kantuma labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare ai saurare lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan ku da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Malami na farko bismillah. assalamu alaikum sashen hausa na biyu ta mai jamfuriyar musulunci magana isu ne maɗaɗe da magaram jamfuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamfuriyar nijar ina so ku ba bani dama in yi tsokaci na nuna baƙin cikin abin da ya faru a cikin garin tera a kwanan nan to gaskiya abu ne abin tur allah wadda ga sojojin faransa da suka so su ta da zaune tsaye a garin tera yan garin tera suna da incin su hutu su haɗi abin da suke so a bisa tsari saboda 'yan ƙasa ne bai kamata ba yau wasu wanda suka kasance ba 'yan ƙasa ba su zo su yi kaka gida a ƙasar mu kenan kuma mun kasance ja baya a ƙasar mu kenan yana da kyau abin da muka gani bai mana ba a ƙasar mu dole mu fito mu yi magana saboda demokarasiya aiki da fatan Allah ka ba mu zaman lafiya ƙasashen nan namu na yankin Afirka da ma duniya baki ɗaya na gode magana isu ne waɗanda da maganar jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin yamma ku tashi na. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana hamisu mai martaba bakin otal larewa zarya maradi zan yi magana kan mutanen tera wa'anda aka kashe a gaskiya mu mutanen nijar gaba daya kashe wannan mutanen ya taba zuciyoyin mu gaba daya mutanen nijar gaskiya ba mu hatan a yahi mutuwar su ta tai gabanza muna roƙon gwamnati ta gaggauta dukan mataki kan duk wanda yake da hannu kan mutuwar wannan mutane mutane namu da mutane ne wanda suka nuna kishin ƙasar gaba ɗaya kenan da kishin ƙasa suka nuna sai zamanto haka ta waɗa gare su muna roƙon gwamnati ta gaggauta ɗokan matakin da duk ƙasar nan kowa zai sanin cewa gwamnati lalle an taɓa wa'anda suka yi kishin ƙasa kuma wani abu ya same su gwamnati ta damu da su kuma ta ɗauki mataki kwakwara kansu na gode daga na naku musu mai martaba maraɗi ko larewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOH. Da farko suna na hada ne kwamfuta mai yamma local government Kebistan Najeriya. To a yau ina son ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da dawowa da layin sadarwa a yankin Zamfara da kuma wasu sassa na Kaduna. To hakikanin gaskiya ruwa layin sadarwa da aka yi a yankin Zamfara da kuma Kaduna gaskiya wannan abu ne wanda ya zamanta ko rufe shi bai ma kawo wani ci gaba ba saboda idan aka yi la'akari da idan 'yan ta'adda suka shiga ga wuri ko an so a kira jami'an tsaro domin su kawo doki to babu layin sadarwa babu sadarwa balle a kira su a gaya musu saboda haka mu dai addu'a mu anan Allah ubangiji duk masu wannan ta'addanci Allah ubangiji ya shirya su su bari yakin kuma su kuma idan masu shirya ne to Allah ya shirya su don kuma ba su da niyyar shirya Allah ya muna maganin su baki daya ku tashi lafiya suna na hada ne kwamfuta mai yama lokal gannan kebistan Najeriya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iraq mai magana Baba Isa daga nan jamhuriyar Nijar da Magara. Magana ta sojojin horon shi gaskiya mu sojojin nan mu ma ba masu su kawai su ya kamata a ce kawai sojojin nan su ba kasan mu lafiya su shafa mu lafiya shekara wajen sattin an ce an ba mutane 'yancin kai kuma ba a ba su ba inda sojojin waran shi suke kowace ƙasa da suke zuwa banda fitina ba abin da suke haddasawa kenan mu babu wata alaƙa da za a ce a wai alaƙa ce yarjejeniya ce ko kuma alaƙa ce mai karhi tsakanin niger da faransh babu wata alaƙa wadda ta wuce ta soyayya ta tsakanin ɗa da uwa ko ɗa da uba ko kuma ɗan ƙasa da shugabannin shi kenan ya kamata ce shugabanninmu su rika san abin da talakansu suke so su tuna da cewa lokacin zaɓe su suke cewa zasu ma talaka abin da talakawa yake bukata za su sa talaka cikin jin daɗi za su kyautata ma talaka kuma alhali daga an yi zaɓe an ƙare shi ke nan magana ta wuce da abin da za a yi ba a neman shawarar talaka in sun ci kawai sun mance da talaka sai wata shekara biyar in ta dawo ta zaɓe. assalamu alaikum sashen hausa na biyu hausa barkan mu da wani haka mai magana na wali handu daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayina yau zai tafi ne dangane da wuta da sojan ƙasar faransa suka buɗe wa wasu al'umman ƙasar nijar wanda suke zanga-zanga kan biyo wasu a garin tera na jihar tilaberi a gaskiya wannan abin allah wadda ne mu yan kasa ba mu ji daɗin wannan abin da ya faru ba kuma muna kira da gwamnati ya kamata ta ɗauki matakin da ya dace muna fatan kuma wannan ya kasance shi zai kawo ƙarshen zaman su a ƙasashen baki ɗaya saboda gaskiya ba mu ga amfanin zaman su da ba san wannan har-haren ba sai lokacin da suka zo suka mamaye mana ƙasa amma kuma gwamnati ta kasa ɗaukar matakin da ya kamata fatan mu dai allah ya sa hukumomi su dubi halin da talakawa suke ciki su dauke matakin da ya dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. BOE Hausa Tehran mai magana na kumaci dan kore bil magarin dawa da magaran mazaunin kasar Libya a yanzu. Ina so ku bani dama zan yi wa ƙasa ta addu'a ga mutanen ƙasar gabaki daya. Allah ubangiji ya taimake mu ya ruwa mana asiri gabaki daya. ƙasa ta Nijar a yau tana cikin tashin hankali iri-iri. Allah Ubangiji ya kawo mana saukin ta. Allah Ubangiji ya kawo mana saukin masifun nan da suke tashi. Allah Ubangiji ya kawo mana saukin ta. Sunana Abdurrahman na kira ku ne daga nan babban birnin yana tsakiyar da magaran. Ina so a bani dama zan ka tsokaci na ga abin da yake ciki a ƙasa ta jamhuriyar Nijar musamman ma tashin hankali na kwanan nan na garin Tera wanda aka kashe 'yan horar hula mutum uku zuwa hudu gaskiya na tar da Allah wadai da kashe wanga bayan Allah da sojoji suka yi akan sun huto leman su saboda mu mun san turawan nan cutanmu ne suke ba taimakonmu ne ba suke sabida allah kuma muna fitowa neman incin kanmu ana bin mu da ɗaiɗai da ɗaiɗai ana kashe mu kuma ana kama mu ana rahewa gaskiya ya kamata shugabanni ku ji tsoron allah zaben da aka muku ha ana tsammanin za ku yi adalci to masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Shirinmu na gaba shine shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa wanda mukan yi bita a kansu da kuma bayyana mahanga ta masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dube ne akan batun matakin da gwamnatin ƙasar burtaniya ta ɗauka na saka ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta hamas a cikin jerin ƙungiyoyi da suke kira ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda kuma wannan matakin yana zuwa ne bayan ɗaukar wasu matakan makamantan hakan a lokutan baya duk da dai irin matakan da gwamnatin birtaniya ta dauka a wancan lokaci bai kai ga ayyana kungiyar ta hamas baki ɗayanta a cikin jirin kungiyoyi na 'yan ta'adda ba wani dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dube a kansa da fatan masu saurari za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. mako ne dai sakatariyar harkokin cikin gida ta kasar burtaniya ta sanar da ayyana kungiyar gwagwarmaya ta hamas dukkanin bangarorinta na siyasa da kuma bangarorinta na ayyukan soji a matsayin kungiyar ta'addanci da kuma sakatariyar harkokin cikin gidan ta kasar burtaniya ta bayyana cewa kallon kungiyar hamas da wannan matsaya yana nufin cewa an haramta dukkanin ayyukanta a cikin kasar burtaniya. tare da kallon dukkanin masu alaka da ƙungiyar ta hamas a matsayin masu laifi inda har take barazana cewa kama wani daga cikin 'yan ƙasar birtaniya yana ma'amala da ƙungiyar hamas to abu ne wanda zai iya kai shiga shiga kurkuku da kuma fuskantar ɗauri na tsawon shekaru a gidan kaso sakataren harkokin cikin gidan ta ƙasar birtaniya ta bayyana cewa sun ɗauki wannan mataki ne saboda dalilai da dama mafi mahimmanci daga cikin dalilan da ta ayyana dai shine cewa kungiyar hamas tana kokarin kafa daular musulunci a cikin palestino musamman ma dai a yankin zirin gaza wanda ke karkashin ikon gwamnatin hamas ba ga hukuma ta bayyana cewa hamas tana barazana ga samuwar isra'ila wanda a cewarta kasar birtaniya ba za ta taba lamuntar duk wani abin da zai kawo barazana ga wanzuwar isra'ila a matsayin ƙasa ta yahudawa ba to waɗanda su ne manyan dalilai guda biyu waɗanda ta bayar wanda ta ce a bisa wannan gwamnatin ƙasar birtaniya ta ƙudiri aniyar saka ƙungiyar ta hamas a cikin ƙungiyoyi na 'yan ta'adda a lokacin da ta yi magana ɗin kuma tana maganin cewa za a mika wannan batu ga majalisa domin amincewa da shi daga bisani gwamnatin ƙasar birtaniya ta amince da wannan ƙudiri wanda aka gabatar wanda hakan ke nufin cewa a halin yanzu a hukumance kungiyar hamas tana a matsayin jerin kungiyoyin ta'adda wanda burtaniya take daukar matakai a kansu da kuma ko shakka babu wannan lamari ne wanda yake da matukar hadari wanda kuma zai iya kawo cikas ga duk wani yunkuri na kawo zaman lafiya da ake ikirari a tsakanin falasinawa da isra'ila tun kafin wannan lokacin da ya gwamnatin birtaniya ta yi ta yin kokari wajen ganin cewa ta tilasta kungiyar hamas ta sassauto daga ra'ayinta na kyan amincewa da isra'ila a matsayin ƙasa da kuma ƙin amincewa da mamayar yankunan falasɗinu da isra'ila ke yi da gina matsugunan yahudawa 'yan sharori zauna da kuma matakan da ƙungiyar ta hamas take ɗauka na yin amfani da ƙarfi wajen ƙwatar haƙoƙin al'ummar falasɗinu da isra'ila ta ƙwace duk da cewa dai ƙungiyar hamas ta tattauna da ɓangarori na ƙasar burtaniya a lokacin da tsohon firaministan ƙasar burtaniya tony blair yake ofishinsa da dai wannan lokacin gwamnatin birtaniya ta ci gaba da yin matsin lamba wanda kuma da ƙarshe dai ƙungiyar hamas ta tattauna da ɓangaren birtaniya sannan kuma ta amince da ya sassauci kan wasu abubuwan domin a samu fahimtar juna amma ba za ta taɓa amincewa da isra'ila a matsayin ƙasa ba kamar da kuma za ta taɓa amincewa da mamayar isra'ila a falasɗinu ba sannan kuma hamas ta jaddada wa gwamnatin tony blair tun a wancan lokaci cewa matakar dai isra'ila tana ci gaba da gudanar da ayyukanta na kisan kiyashi da zalunta al'ummar falastinu da kuma mamaye musu ƙasa to ita kuwa ba za ta taɓa ajiye makamanta na kwatar haƙƙin al'ummar falastinu ba dangane da abin da ya faru a cikin wannan makon na matakin da gwamnatin birtaniya ta ɗauka jaridar times of israel wadda ake bugawa a birnin tel aviv ta bayyana cewa kafin wannan lokaci dai wata tawaga daga cikin manyan jami'an hukumar leƙen asiri ta cikin gida da kuma ayyukan tsaro ta isra'ila wato shabak sun ziyarci ƙasar burtaniya inda suka zauna da mahukuntan ƙasar burtaniya da kuma wasu daga cikin manyan jami'ai na hukumomin leƙen asiri da na tsaro na burtaniya inda suka tattauna wannan batu da kuma da karshe jami'an na isra'ila suka iya gamsar da jami'an na burtaniya domin ɗaukar wannan matsaya a kan ƙungiyar ta hamas da kuma da karshe a cikin wannan mako ƙasar burtaniya ta fito ta sanar da matsayinta na saka ƙungiyar ta hamas a cikin jerin ƙungiyoyin da take kira na 'yan ta'adda wannan dai ana ganin cewa ba za ya rasa nasaba ba da ƙoƙarin da isra'ilan take yi na sake yin amfani da wasu hanyoyi na matsin lamba a kan hamas domin kuwa abin da ya faru a cikin watannin da suka gabata na yakin da aka gwabza a tsakanin kungiyoyin falasdinawa karkashin jagorancin hamas ɗin da kuma isra'ila ya tabbatarwa isra'ilan da cewa kungiyar ta hamas tana ƙarin ƙarfi kuma a halin yanzu ba abu ne mai sauki ga isra'ila ta iya mamaye yankin zirin gaza ba a daidai lokacin da hamas take rike da yankin saboda haka tana buƙatar kafa wasu sharaɗa waɗanda za su sanya alatilas hamas ta yi sauci akan wasu matakai da ta ɗauka wanda kuma isra'ilin take kallon hakan a matsayin barazana ta samuwarta ɗaya daga cikin abin da ake magana a kansa a halin yanzu wanda isra'ila ta ƙi amincewa da shi shine batun sake gina yankin ziran gazan wanda ta danganta hakan da amincewa da sharɗanta da ta gindaya matukar dai hamas za ta iya amincewa da hakan wanda isra'ila take ganin cewa idan har hamas ta amince da sharaɗan da isra'ila ta gindaya na sake gina yankin ziran gazan kuwa ko shakka babu hakan na nufin hamas za ta yi rauni da kuma karbuwar da take da ita a wajen falasɗinawa za ta rugu matuka, domin kuwa ɗaya daga cikin abubuwan da isra'ila take bukata daga hamas shine hamas ta yi amfani da ƙarfin ikonta a yankin zirin gaza domin ta hana sauran ƙungiyoyin falasɗinawa mayar da martani akan isra'ila ta hanyar harba rokoki akan ta da kuma sauran matakai da suke ɗauka na soji wajen yakar isra'ilan kuma hana ita kanta hamas yin amfani da karfinta wajen mayar da martani akan duk wasu hare-hare na isra'ila akan matsugunan yahudawa da suke a yankunan tal aviv ko kuma yankuna da suke makwabtaka da yankin zirin gaza wani mataki na gwamnatin burtaniya dai tun daga lokacin da aka sanar da shi yana ci gaba da fuskantar martani daga bangarori daban-daban a matakin farko dai kungiyar ta hamas sai ta fara mayar da martani akan matakin na gwamnatin burtaniya inda take bayyana hakan da cewa yana a matsayin halasta mamaya da isra'ila take a yankunan falasdinawa da kuma tun farko dama birtaniya ita ce ta yi mulkin mallaka a kan yankunan falasɗinu wanda ta mamaye da kuma tun daga lokacin ta buɗe hanya ga yahudawa daga ko'ina cikin faɗin duniya ta rika kwaso su zuwa falasɗinu da ƙarshe kuma ta miƙa falasɗinu a gare su domin su gina ƙasa da ake kira isra'ila a maimakon falasɗinu wadda take a wurin tsawon dubban shekaru baya ga haka kuma gwamnatin kwarekwaren cin gishin kai ta palestinawa ita kanta ta mayar da martani inda ta bayyana cewa hamas bangare ne na al'ummar palestino wanda kuma daukar duk wani mataki na takurawa kungiyar ta hamas to yana a matsayin mataki na takurawa al'ummar palestino da kuma cin zarafinsu saboda haka matakin na burtaniya abin allah wadai ne ga gwamnatin palestinawa da ma dukkanin al'ummar palestino bayanan kuma kungiyoyi daban-daban a palestinan da wajenta sun yi allah da wannan mataki daga ce kuwa har da kungiyar jihadar islami da kuma kungiyar jabhatul demokradiyya da dai sauransu kamar yadda ta ma kungiyar hezbollah a kasar labanan ta fitar da nata bayanin na yantar da allah da wannan mataki na saka hamas a cikin jerin kungiyoyin yan ta'adda inda kungiyar hezbollah ta bayyana cewa daukar wannan matakin ba zai taɓa rage azamar kungiyar hamas wajen kare falasɗinu da ta ba to sai dai da dama daga cikin masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da ma tsaro suna ganin cewa ɗaukar irin wannan mataki a halin yanzu da gwamnatin ƙasar birtaniya ta yi hakika yana tattare da kurakurai domin kuwa ko ba komai a daidai wannan lokaci wanda ake buƙatar samun zaman lafiya da fahimtar juna a yankin gabas ta tsakiya kamar yadda su kansu ƙasashen turai da hakan ya haɗa da ita kanta ƙasar birtaniya suke ganin ganin cewa an koma teburin tattaunawa tsakanin falasɗinawa da isra'ila da kuma mayar da takubba a cikin kube sanya ƙungiyar hamas a cikin jerin kungiyar 'yan ta'adda da birtaniya ta yi zai hassala wasu daga cikin falasɗinawan waɗanda suke ganin cewa ya kamata a rungumi hanyar tattaunawa da isra'ilan da hakan ya haɗa hadda wasu bangarori da suke cikin gwamnatin kwarekwarancin gishin kai ta falasɗinawa wanda suna daga cikin waɗanda suka fara mayar da martani daga kausan murya akan saka kungiyar hamas din a cikin jerin kungiyoyi na 'yan ta'adda wanda kuma ko shakka babu a mahangar masanan hakan zai iya mummunan tasiri ga dukkanin yunkurin da kasashen turan suke yi na samar da sulhu mai dorewa a tsakanin bangarorin biyu. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da yar gaya da suke mu dole anan za mu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai a shirin shirinmu na gabata shi na tarbiyar iyali wanda Muhammad Awal Kunya ya shirya kuma zai gabatar. tarbiyyar iyali masu saurare barkan mu da haka kuma barkan mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan bin Tehran da ni alkunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan lokaci tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa sa. a cikin shirin namu na yau za mu tuno da allama hafiz muhammad sa'id ne jagoran hadar center for islamic propagation da ke birnin kanan dabo a nigeria allama kai muke sauraro bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad tarbiyyar al'auran yara domin a samu kamewa daga dukkan wani abin da yake kaiwa ga alaka ta jinsi wacce take ta haram muhimmi ne da muka gabatar muku shari'a bata gushe ba tana karfafawa kan wannan bangare har sai da ta koma tana bayanin sifofi cewa idan yaro ya kasance mai karancin ala mai nutsatsen gani to ana ƙaunar alheri da gare shi kuma za a aminta daga sharrinsa mana ba shi da sharri amma idan yaro ya kasance mai babban al'aura mai kaifin gani to lallai ba a amintuwa daga sharrinsa ba a kuma ƙaunar za a samu alheri daga gare shi sai dai waɗannan ruwayoyi ba sa kange shi ma wannan daga alheri idan an ɗora shi kan tarbiyya ta gari su dai wannan alamomi ne na cewa asasinsa yana da dashe wanda yake sharri zai kusa-kusa zuwa gare shi a kula sosai da tarbiyyarsa kamar yadda za a kula tarbiyyar dukkanin su baki daya hadari ne babba yaro ya ji cewa yana da babba ala da zai iya biyan bukatarsa da ita yana buƙatar sa ido sosai wajen ganin an tarbiyyantar da shi domin kamewa domin gudun kada ya fada tarkon shaidan ana son kamewa ta kasance tare da budurwa da saurayi ya zamanto tun suna ƙanana su ɗanɗani wani abu ba na gurɓacewar zina domin zina tana gurɓata jini tana kawo lalacewa mai girma tana ɗaiɗaita tsarin rayuwa al'umma idan kuma an samu yara ta wannan mummunan hanya to za su taso suna jin haushin kansu kuma suna jin haushin al'ummarsu don haka za su taso ba su da tausayi wannan ne sanya ma laifuffuka miyagu sukan iya zuwa da gare su cikin sauki fiye da sauran mutane a sanadiyar haka ne shari'a ta haramta musu shaida da jagorancin al'umma da limanci da haramcin biyayya gare su komai iliminsu a matsayin makoma ta mutane ta ilimi da haramcin koma musu koma iliminsu na addini a matsayin makoma ta al'umma ta addini kenan kare manyan gobe maza da mata yara daga fada cikin wannan mummunan hanya yana da muhimmanci sosai da bashi da misali ana son wannan tarbiyya ta je har lokacin da yaro zai iya yin aure idan iyaye suna da abin yin aure su yi masa idan yana da abin yin aure ya yi kada lokacin auren mutum ya yi yana da halin yin aure a hana shi shekaran jiya wani ya kawo mun kuka yana da kuɗi da zai iya aure amma abin mamaki baban sai hana shi aure uban yana ganin yaron sai na ɗaukan nauyinsa da gidansa da kannansa idan ya aure nauyi zai masa yawa sai zamanto ya takaita musu wajen yi musu hidima saboda wani bangare na wannan hidimar zai koma wajen matarsa wannan saurayi ya girma ya zama mutum kamili mai ilimi mai tunani marubuci amma yana son ya aure ka hana shi yana da hadari za mu zo bangar rayuwar ma'aurata a nan za mu kawo wannan ba ba shi da haƙƙi ba shi da hurumin hana yaro aure matuka yana da yalwa nam idan uba zai masa yana da yalwa to lalle ya masa balantana a ce shi yake da yalwa zai wa kansa uba haƙƙi ne nasa ya taimaka wa yaro wajen yin aure za mu zo bayanin nan gaban Allah yadda ruwaya ta tsananta sosai har ma tana cewa duk wanda ɗansa ya kai munzulin aure kuma yana da yalwa ta dukiya da zai iya masa aure bai masa aure ba sai yaron ya fara da wani abu mummuna to zunubi yana kan uban zunubi yana samun uba yana samun ɗa lokaci guda da daidaito saboda yana da halin auratar da shi bai auratar da shi ba balantana kuma a ce ma shi ne zai aure da kansa iyaye su hana wannan yana da haɗari. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da muke sauraron alama Muhammad Sa'idu wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan hadarin da ke tare da hana yara aure. Saurayi da budurwa yaye ba su da haƙƙi su hana su yin aure babu wani dalili na shari'a. Da sun samu damar yin aure sun samu wanda suke so sun samu tsaron da suke so a addini da halaye na gari da kuma ikon ɗaukar nauyi to su gaggauta ba da ita su aurar da ita Haƙƙoƙi ne wayannan da za mu zo kansu nan gaba akan iyaye sun kyautata sunansu sun yi musu ladabi mai kyau sun sanar da su ƙur'ani sun koya musu rubutu kuma yadda zuwa a cikin littattafai mabambanta sun koya musu san annabi sun koya musu san ahalul baiti to babban abin da yake gabansu shine su aurar da su tarbiyyar jinsi na yara maza da mata muhimmi ne sosai musamman ma mata bai kamata ba ana sakin su a kodayaushe bai kamata ba ana aiken su ko ina akwai lokutan da lokuta ne wanda yanayi shiru mutane ba sa yawo sosai sai a yi yarinya lungu lungun da yake kuma akwai waɗanda suke ma wasunsu samari ne masu shaye-shaye wannan yana da hadari sosai akwai lungunan da suke mafaka ce ta miyagun mutane wayanda suke amfani da wannan lunguna wajen farautar yara har ƙananan yara su lalata su so da haka kula sosai yara a daina aikin su ma bai zama dole ba kawai manyan su je da kansu ko wayancin su zo su kawo musu yana daga cikin hanyoyi da ya kamata a tsare wannan domin shaidanar ta yi yawa na ga wasu suna neman su dora shaidana din akan mata ko yara sai ce sun sa kaya sun yi ado wannan ba shine dalili ba sun sa kaya sun yi ado ba su da haƙƙi su yi ado mugu za a kama hannunsa a nan naɗe shi a tattare shi a hana shi dukkan abin da yake na mugunta da fasadi da lalata ƙananan yara da ma budurwoyin wanda suke gaban iyayensu saboda haka kama hannun miya da nan naɗe hannunsu daga farwa 'ya'yan mutane da lalata musu rayuwa dole ne sai al'umma ta sa hannu hukuma ta sa hannu iyaye sun sa hannu kowanne akwai abin da zai kiyaye al'umma idan ta ga yanayi to lallai ta magana kuma ta ɗau mataki a unguwarta haka ma gwamnati idan aka kama dole ta ɗau mataki mai tsanani horo mai tsananin da wani ba zai sha'awar sake maimaita irin sa ba sannan iyaye su san lokacin da za su aiki yara wani yaro ne ya girmansa yaya girmanta wurin ya cancanta yarinya ta je ko bai cancanta ba wurin mashiga ne na yara ko ko ba mashiga ba duk wannan muhimmi ne suke kiyaye sosai yana da hatsari su shigaltar da su da aike-aiken da zai su kai su zuwa ga haɗari domin akwai tarkon shaidanun mutane wanda sun fi shaidanun aljanu sharri domin ganin sun lalata rayuwa ta 'yan mata sun lalata rayuwa ta budurwoyi sun lalata rayuwa ta ƙananan yara 'yan mata a kula sosai a buɗe ido a sa hankali da tunani a lura sosai da abubuwan da suke gudana kuma wani lokaci ma hanyar tallace-tallace gidaje tana daga cikin hanyar da take jawo irin wannan musiba da kuma wurare kwarro-kwarro da za ga 'yan mata suna bi shi ma wannan duk a kiyaye su ina ne za su zauna inda za su zauna kofa gidansu su yi tallan su ma da haifi mutane suna zuwa suna saya amma su shiga unguwanni da lunguna-lunguna da saƙo-saƙo suna 'yan mata wani yana daga cikin abin da ke jawo wannan haɗari Allah ya tsare wayannan 'yan mata daga sharrin shaidanun mutane ya kuma sanya kariya gare su daga dukkan tarkon shaidan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To masu ga shirin Allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara, amma kuma a nan za mu sa masa wakafi. Da ƙarshe muna yi wa Allama Hafiz Muhammad Sa'id jagoran harin sarrafa salon propagation da ke binin kanan dawa nigeria godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai da ya yi mana a maimakon riyon biyohashi da ke nan binin tehran na ƙasan iran ni alkun da shirin na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da ƙarshe kuma bari mu kawo muku shirin na afirka a yau wanda da shine zamu kawo ƙarshen shirin da muke dauke da su a shirin namu afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurar da suka dau hankali a nahiyar mu Afirka to shirin namu a yau zai kai mu jamhuriyar Nijar inda furcin da shugaban kasar Muhammad Bazoum ya yi na jaddada matsayinsa na ganin cewa mata sun rage haihuwa wanda gwamnatin kasar ke cewa shine babban dalilin da ke hana wa kasar samun ci gaba ya bar baya da kura Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance tare da mu. Tumarilla a jamhuriyar nijar a wani taron da suka gudanar a baya-bayan nan sarakunan gargajiya a kasar sun bukaci gwamnati ta kafar dokar da ke hana aurar da 'ya mata matukar dai shekarunsu ba su kai 18 ba a duniya wannan dai na kunshi ne a cikin sanarwar bayan taron da sarakunan suka gudanar tare da haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya dama kafin hakan shugaban kasar muhammad bazum ya shaidada matsayin gwamnatinsa na ganin cewa mata sun rage haihuwa a kasar lamarin da kuma tuni ya haifar da zazafar muhawara tsakanin 'yan kasar ga dai abin da wasu daga cikinsu ke cewa gaskiya wannan magana mun yi Allah wada da ita kuma ba mu ji daɗin ta ba a matsayin mu na 'yan ƙasa a jamhuriyar Nijar shawarar da zan baiwa shugaban ƙasar Nijar Bazoum Muhammad shine ya fito ya nemi afuwa 'yan ƙasa saboda wannan magana tashi ta ɓata ma jama'a da dama rai ta zama hirar tattaunawa yanzu a duk inda ka yawata to gaskiya wannan muna turda Allah dai da wannan matakin nasu kuma gaskiya mun yi nadama a kan zaben da aka musu domin su zaɓe su shugabanci al'ummar musulmi ta jamhuriyar Nijar ganin cewar ai ƙasashen da suka yi yawan al'umma a ƙasashen na afirka ko lissahi aka yi sun yi mu ci gaba. to kan wannan batun kuma na ji ta bakin sheikh abbas yahaya malamin addinin islam a arewacin kasar ta nijar ga kuma abin da yake cewa kamar yadda ka yi mana wannan tambaya mai muhimmanci ni ma sarakunan gargajiya idan suna saurare na da tambayar ce za ni budawa allah ya ba su nasara akan tahiyar da talakawansu bisa ga adalci kuma ya ja zamaninsu abin da nake so in tambaya shine me ya kai sarakunan gargajiya ga wannan batun ko kuma aika irin wannan tambaya ko kuma irin wannan bukatar ko korafi zuwa ga jagorori na ƙasa kamar irin tamu ta Nijar. Menene saboda kowane doka kowane kuduri za a doka kawai wani guri da ake nema a cimma a ƙarƙashe shi. Wato kenan menene amfanin a dakatar da ɗiya mace ba ta yi aure ba har ta kai shekara goma sha takwas ko kuma abin da ya hauda. In sun yi haka ne don saboda a ce misali a bar ita ɗiya macen ta samu damar yin ilimi na boko karatu na ilimin nasaranci na zamani to sai mu ce ba su da bukatar yin wannan buƙatar inda don haka ne kuma in saboda wannan dalili ne kamar ana so a magance ciwo ne ta wata hanya wadda yake ba maganin shi ba domin dai shi karatun nan na boko a wannan kasashen mu mun gani da idan mu ana aiwatarwa da kuma ana, ana yin cewa mace tana iya ta yi shi tana cikin gidanta na aure yadda take iya ta karantar da ko kuma ta yi aiki na likitanci da sauransu kuma kazalika takan iya yin wannan karatun tana cikin gidanta na aure an tabbatar da babu wani matsala a game da haka nan saboda haka inda saboda karatu ne za a cewa mace ta zamna ba ta yi aure har zuwa shekara goma sha takwas to muna iya cewa waɗanda suka ɗauki wannan ƙuduri ko suke da niyyar ɗaukar shi lalle ba su yi mata adalci ba saboda idan an haka aka yi hakan aka hana ta yin aure don wannan don gudanar da karatun nata to abu ne wanda aka sani cewa ba za a iya hana ta kuma biya wa'insu hanyoyi na biya makanta irin bukatoci na mutuntaka na sha'awa da suke tattare da dan adam in dai ba allah ya tsare ta ba ya kare ta a cikin wa'annan shekarun kuma yin haka nan akwai haɗarin lalacewa akwai haɗarin kuma taɓarɓarewar karatun ma ga macen da za ta sa kanta cikin haraka ta biyan maza tun tana cikin ƙanƙanin shekaru don haka auren zai zama kamar wata kariya ne gare ta da kuma tara hankalinta wuri guda don saboda samun damar ci gaba da karatun ma a cikin natsuwa don a lokacin da za ta yin auren sa'an nan ne take da wani zai sayi mata takarda da alkalami da kuma kulawa da sauran ɗawainiyar karatun amma a lokacin da za a barin ta tana karatun kawai musamman mu wannan kasashen namu da shi gwamnatin da yake kira irin zuwa irin waɗannan abubuwa da su sarakunan gargajiyan ba su ba da ko kwabo ga ita yariyar mai yin karatu sani ba laila cikin gida ita ɗaya ce ko su biyu ne ko su biyar ne ma ubansu yake fama da su karatun ma da ake cewa a yi ba za a iya samun damar ɗaukar ɗawainiyar shi ba a haka nan ba tare da tana da mai tallafa mata ba saboda haka ko shakka babu idan sun buƙaci haka ne don saboda yare ta yi karatu to wannan an yi kuskure babba saboda wannan ba zai zama maganin waccan matsalar ba da suke nema in kuma wani auren ne abba a bukata a yi kahin a kai wannan shekarun to wannan ma kazalika shi ma wani kuskure ne babba wanda mun kai gare shi a cikin amsa da zan dawa cikin tambaya ta uku a takaice mu duka hangen da muka yi dai cewa wannan kuduri baya da wani amfani gare ta ita ɗiya mace sau da ka sarakuna na gargajiya da gwamnatin kasa a matsayinsu na masu jin tausayin mata da neman kare haƙƙinsu to bai kamata su yi kusa da irin wannan tunani ma balle su aiwatar da shi shin algafar ta malam mai addinin islama ke cewa game da auren ya mace musamman a ƙananan shekaru abin da addinin musulunci ya ce a dangance da aure shine a aurar da yariya lokacin da ta isa aure isa aure kuma ya danganci balaga yariya da kuma lahiyarta sannan da kuma yarda da shi wanda za a aura mata bisa ga cancanta so idan an samu haka shi addinin musulunci dama bai ce ma a dubi shekaru ba ta kai sha takwas ba ta kai ba to addinin musulunci ya ba da izini a aurar da ita don saboda a kiyaye mutuncinta kuma a kiyaye rayuwarta daga fada cikin dukkanin haɗarurruka wanda suke iya fuskantota shi yasa idan mun diba tarihin addinin musulunci za mu ga tun daga zamanin ma'aiki allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa yau wanda suka san addini bisa wannan tahiya suke na aure da ɗiyansu mata da zaran sun balaga sun kai wurin da za a yi awartar da su babu cikin masana musulunci na gaske in ka fidda malaman da suke karkashin jagoranci na gwamnati ko kuma na kungiyoyi wa'in nan nasaru to babu wani masani na addini na gaskiya wanda yake da inci a cikin bayanin shi wanda za ka shi ya kayyade shekaru ga auren ɗiyamace kuma duk wanda za ka shi ya faɗi haka to ka tabbatar da karkashin wani mutum yake ko kuma wata kungiya ko kuma wata wadda ba hidimta mu addini take ba sai dai neman rushe shi da neman kare shi saboda ka addinin musulunci yana nan a rubuce a cikin alkur'ani yana ba da labarin cewa wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha Allah ce a jarabi binciki yara marayu har in sun kai wajen yin aure fa in anastu minhum rushdan minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum in kun sun nura suna da kimtsuwa to dukiyoyinsu ma da ke cikin hannun ku ba su to malamai suka ce bulugun nikah kin na abin da ake nufi da shi shine a samu balaga kuma a samu kimtsuwa da natsuwa ta hankali a wajen namiji ita kuma mace ta balaga kuma ta samu kimtsuwa ta wajen lahiya to wannan shine ake nufi da isa aure da kuma shekaru wanda suka dace aurar da yariya kuma a kai ta gidan mijinta da haka maganar kiran shekara goma sha takwas wannan wani shirme ne wanda bai ma kai a tsaya ba ana mai da martani a kan shi don saboda idan ka diba ka iya samun yara wanda su shekara goma sha takwas kin ma amma kuma ba za a yi musu aure ba saboda rashin lahiya da rashin nagarta ta hankali ko kuma ta jikin ma da kanshi a iya samun wata yariya sai tafi shekara goma sha takwas ma jikinta bai daidaitu ba bai kai wuri yin aure ba saboda karamcin abinci da kumtsi dai na rayuwa iri-iri saboda haka magana a kayyade shekara ga sha takwas wannan wani abu ne wanda bai mayo kusa da ilimi ba ma bale a danganta shi da shi kuma wanda ya yi ƙoƙarin hakanan kin kama ya yi kokarin bayyana wa mutane jahilcin shi ne da rashin sani wato na addini saboda haka ko kaɗan magana shi bai kamata ba a bata ta muhimmanci ma bale a saurare ta. wannan a takaice duk malamai na musulunci wanda suka yi binciken addini sun san da haka ne abu yake ta yi a addinance an aurar da mata zamanin ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma ya aura waɗanda yake suna cikin ƙananan shekaru ba su kai wa'ancan ba su kai wannan adadin na shekara goma sha takwas da ake magana shi ko shi aka sauko mu addini kuma shi ya fi kowa fahimta shi kuma mutanen da suka yi zamani da shi suka kama wajen su suka fi kowa gane addini saboda haka abin da suka faɗi dole shi ne za mu aiki To ga shi wannan batun ya haifar da muhawara tsakanin 'yan kasar wani kira ne kuke da shi ko malamai? To, mana hasa wannan batun da ake ya jawo da zafin muhawara a ƙasa, to wannan ma ya kamata mutane su tsaya su natsu. Cewa irin wannan abuwa ba su kai wurin da za su kawo wani cece kuce mai yawa ko tashin hankali ko wani abu. A maganganu ne dai waɗanda ya kamata a bar malamai da yake fannin su ne kuma su ne suka san meye addinin musulunci ya ce su su bayyana abin da suka fahimta daga cikin wayannan abubuwa na ɗaya kenan na biyu idan shagora yi kuskure ko kuma ya aikata abu wanda ake ganin ya saba wa hanya ta daidai to ana biya hanyoyi na tafsasawa wajen nurar da shi da ganar da shi ba neman aka ba kuma abin ya ya fanɗare kuma ya kama wata hanya ya zan kuma wani mummunan abu har yanzu wanda shi ma addinin musulunci baya son shi na uku abinda nake so in faɗa ma shagororin mu idan sun sa kansu cikin wannan zance abinda ya samu kai cewa sun saki hanya saboda idan mutum ya gaskata cewa mu ta nijar jama'a sun yawa ya kamata aure a kayyade shi a san daidai lokacin da za a yi shi da sauransu to irin wannan abun yana da haɗari a rayuwar ƙasar shi jagoran ya kamata ya san da haka me ya haɗarin shine ita ƙasa tana da hanyoyin ta na arziki ubangiji allah ɗaukar sarki ya sanya alkhairai masu yawa a cikin ƙasa kuma mun sani turawan yamma daga cikinsu akwai ƙasar faransa da sauransu suna ƙoƙarin hana jagorori na irin waɗannan ƙasashe namu na afirka fitar da irin waɗannan arzikan da allah ya bamu da kuma yin amfani da shi yadda ƙasashensu za su samu walwala da kwanciyar hankali kenan idan ka mutum kuma shi ma ya kuma wani cewa mutane sun mana yawa ana yawan haifuwa yara matasa na limkuwa daga shekara kaza zuwa shekara kaza wato kamar gaskata su ne ya kai maimako ya bi hanya wadda zai magance wannan matsalar ta ya yi gugurmaya ya yi kokowa ya fitar da ainihin alherin da Allah ya shimfiɗa mana a cikin kasa wanda ya yi ƙarfin mutanen Nijar na yanzu ko da limkuwa su yi ma akan haka to sai ka ga mutum kenan ba za a ba kan shi dama wannan aikin ba ya kama wata hanya kuma na wani wannan shi mai za mu iya cewa wani shirme kenan da ƙin nema wato solution mafita wadda ta fi dacewa a yi aiki da ita da haka wannan maganganu bai kamata jagorori namu na kasashen suna yin su ba ma mu a tunaninmu da hangenmu abin da ya kamata su yi kawai su ne su jajirce wajen fitar da ko da abin zai tayya da rayuwarsu su jajirce wajen fitar da ainihin arzika wanda allah ya dambasa a cikin wannan kasar tamu wanda ke ko shakka idan sun fito mutane za su samu walwala kuma za a ganin bamu da ma mutanen da ake cewa suna da yawa wanda za su cewa sun fi karfin wato ƙasa ta tallafa musu in ka ɗauki yanzu kamar jado kinan ta inda ake fitar da zinariya inda aka liƙe wanda ba a ba talakawa cikakken inci na su je su nemi arziki a wannan wurin kaga da a ce an ba su dama mutum nawa za a matsala nawa za a magancewa in kuma ba a ba su dama ita daula ta zo ta kasa ta kafa masana'anta ta rinka fitar da ainihin arzikin tana amfani da shi cikin ƙasarta tana eh, me ake cewa biyan bukatocin kasar ta kaga nan wurin za a magance matsaloli da yawa gaman feta isasshe ana gayi wurare wurare an gan shi ga sauran abubuwa na arziki wannan su ne ya kamata gwamnatoci su mai da hankali wajen su ba irin wa'ancan zattuka ba wanda yake ba su da wani tasiri kuma ba su da wani muhimmanci amma 'yan kasa su su ashe hankalin su dafa ma gwamnatin su maido shi bisa ga hanya wadda ta fi dacewa maimakon wancan zattuka da ba su da wani amfani. To masu sauraro kuma da wannan nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin dukkanin waɗanda aka jamrayon su musamman ma shi Sheikh Abbas Yahaya malamin addinin islam a arewacin jamhuriyar Nijar anan kuma ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. to ma saurare duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin gan lokacin da aka ɗiri mana ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan ni da na kasance tare ko a cikin shirin nake cewa zuma lafiya kuma ana aici wato ana aici da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.